masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawar studio kalangu shirin muhawar studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan murɗe daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ce da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo 46 abokan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen a kan yanar gizo kan facebook da kuma kan whatsapp yau muna a mayayi a cikin jihar maradi musamman ma a gidan rediyo nore inda tare da bakin namu za mu tattauna kan batun mata da cin gishin kai wace rawa ce kungiyoyi ko kuma gungun mata ke takawa a game da samun cin gishin kan na ɗiya mata a mayayi matan da'irar mayayi da kewaye sun kwashe shekaru da dama suna gudanar da sana'o'i daban-daban domin biyan bukatunsu da na iyalansu ganin cewa suna da burin bunƙasa kasuwancin nasu ya sa matan suka shiga girka gungu daban-daban da ma ƙungiyoyi inda ta hanyar nan ne al'amuran nasu ke samun ci gaba sai dai tsarin da kuma tahiyar ƙungiyoyin sun bambanta domin kowace ƙungiya ko gungun mata na da gurin da take son cimma wanda lalle ne suka sa matan girka ƙungiyoyi ko kuma gungu daban-daban menene amfanin zama a cikin ƙungiya wani irin ƙoƙari ne matan ke yi a cikin ƙungiya domin amsa ire-iren wannan tambayoyin da ma'aikatan da su biyo baya a cikin wannan muhawarar muka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na wato radio annuri a mayayi da wato uwar gidan haruna nana aishatu ta ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara a tare da mu akwai wato shugabar cooperative kariyar mutunci cewa da wato hajiya lawar ibrahim uwar gidan lawan sallo barka da zuwa hajiya kuma muna tare da uwar gidan zabairu hawa ɗanladi ita kuma shugabar gurfuman mata fidda takaici bakin mun gwada karbi goron gayata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri madalla wato mu soma shirin da ku cewa da wato uwar gidan zabairu hawa ɗanladi shugabar gurfaman mata fidda takaici shin kuna iya gaya muna tun yaushe ne kuka kirkira wannan gurfaman kinnaku salamu alaikum wannan gungu mu mun girka shi tun 2015 muka girka shi a lokacin da kuka soma kamar mata nawa ke gare ku to a lokacin da muka muka soma shi duka kahin a aza shi ma na sha wahala kahin in tattaro mata na yi wata uku ina tana tana jan hankalinsu da mu zo mu aza gungun nan kai ba su dai samu abin bara nan sai na samu dubara cewa kai mu ga ko mata biyu uku mu shiga mu hito in muka shiga muka hito za mu samu wasu mata nan unguwar su tambaya lahiya to mun Allah ya sa da muka hito wasu sun taho daga wurin biki sai suka ce ka lahiya tunda ba wanga abu ba ba gamuwa muke ba kullum lahiya sai muka ce eh kunji kunji abin da muke so mu muna so mu shiga cikin wannan mm, mm, dubara da kuka yi tunda ai dubara ce sai muka ce to yanzu yaushe za mu gamuwa sai suka ce to mu gamu da asabar asabar din nan da ta zo sai muka gamu mu bakwai mu bakwai muka tantamna bakwai ba a iya azagungu sai muka ce to yanzu yaushe za mu sake gamuwa suka ce a gamu laraba laraba sai muka samu mace goma sha biyar muka gamu mace nan goma sha biyar sai na ce to ba mu tafiya kara zuba hakan ga tunda dama ga burin da muka sa gaba a dan aza dan komiti ko yaya kahin mu gani yanda za ta kasance ka in ja ku nesa muna yin haka nan muna yin haka nan sai da muka samu mace arba'in da hudu sa'an nan ne muka aza mm, wannan gungu akan shi fara da harakokinmu madalla mun sake dawa kan wato uwar gidan zabiru mu koma a bangaren naku hajiya laure ibrahim uwar gidan lawar sallau shugabar wato cooperative kariyar mutuncin mata shin kuna iya ku bayyana mana yaushe ne kuka girka ita wannan cooperative kin salamu alaikum rahmatullah kenan mu da zama azagungu mun sami labari ne mata na gungu-gungu tun lokacin da na yi kwansiyar a gwajin zakaran gwaji a lokacin da muka samu dabaruri na gungu-gungu saboda mun samu farmasiyan ta kamar yadda mata za su su ci gaba kenan lokacin da muka zo muka yi banyana akwai wani taro da muke na nan bangaren mu na mu muna Eh, taron nan dan saboda yara da ke cikin shaye-shayen da suke sai muka gama mu mata muna jan hankalin uwaye mata su kula da ɗiyansu to a wannan lokaci akwai wata mata ita ta kirkiro kai mun ji labarin ga abin da ake ga abin da ake sai na ce to haɗuwa ta zo kan daidai sannan muka ce kamar yadda hauwa ɗan lari sai muka sa rana yau lokacin da muka yi wannan abu dubu biyu da goma sha shida mu gaba ɗaya mace goma sha biyu muka fara da ita mana tahiya mana tahiya sai muka ga muna bunƙasa tunda mun aza cikaro cikaro wannan cikaru cikaru da muke yi wasu na ganin wannan cikaru cikaru tunda ba wani kashe su ake gaban za ba sai kamar gyaran takarda ko muna sanya muna ajiyewa muka samu mace ashirin cikin ashirin din nan muna yi duk asibiti sai maka ce to tun da kasuwan nan ganin ra'atanin take ce mu da talata talata kowa ya ci kasuwa masu tuwo da miya sun yi masu waina sun yi masu tsala masu kosa sa'annan wannan zubi da muke yi babu damuwa dada sai na ci musu to muna zubi babu kungiya a lokacin nawa bamu girka ba sannan muna haduwa ne na unguwa sai aka ce to a zo a yi kungiya Allah ya sami kai guda sai aka ɗauke ni na yi godiya kuma ni kuma na kawo sa'o'i na bayan muna cikaru cikaru sai na ce tun da mun tara yan kuɗin mu ba da abu mu horo masu siyar kai mata shawara ana ce mata mattara ita ta ba mu horo horo kishi biyu yan kuɗin nan na muna ba da ana mu horo ta ɗan gwada mu hanyoyi kai kenan suka ce ai abu ya zo ku tun da mu ɗiya mata sannan muna cikin du ba mu sani ba amma Allah ya ba mu basira mu yaka kuma mun tattar mun haɗu kuma muka san yanda abin nan namu haɗin ya yawa yanda za mu da shi wanga horo shi ya hiddo mu wasa'o'i. mu koma wato wajen naku madam haruna nana aishatu ta wato ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ya mata da kuma kariyar yara shin kuna iya ku bayyana muna a wani mataki ake ko kuma ce na aka kwana a game da cin gishin kan ya mata a nan cikin da'irar mai <coughs> eh, assalamu alaikum to ma'aikatan mai kula da bunƙasa ayyukan mata mai kare hakkin yara 'yan kankana eh, ta jima tana kana ta ƙoƙari don ta bunƙasa ayyukan mata don ta kawo ta gwada ma mata hanyar da za su bi don su ci gishin kansu da kansu su tashi da kansu mhm. don shi yasa sa ta yi in une stratégie nationale d'autonomisation des femmes ta yi a kashi-kashi har zuwa kashi hudu. Tsari ne wanda zai kyautata ma mata masu neman su cimma gurinsu su cimma gishin kansu da kansu su tashi da kansu su kawo nasu kokari cikin tahiyar da ayyukan karkara don su ci gaba. Eh, aiki na ɗaya ta ce za ta kawo musu kokari biskan alejima da tashi domestic. wannan zuwa ga matan karkara a rage musu wahalolin aikin gidaje baske mhm. an san matan karkara suna wahala ɗaukar ruwa neman itace aikin gida don shi yasa da ita ma'aikatar tamu da masu kama muna masu hannu da shuni sai suka kama mata taimako biskan suka ba su suka kama su ruwan sha kusa da gidajensu da rage musu wahalan nan ta neman ruwan sha ta kawo musu kuma kayan aiki kayan aiki kamar mi kamar wani mulan mashin na niƙa da mashin na markaɗe da mashin mai yin aiki da yawa kuma ta kawo musu tarkuna amalanki amalanki ne na zuwa ɗauko ruwa a nemo itace a kai taki gona kun gani ko kenan wannan in ta samu sakaci raguwa biskan aikin gidaje kenan tana da dama ta hito ta yi aiki cikin gunguna ta sarrafa kayan gona ta yi sifirkin horo kuma ta yi bulaguro ta kai kayanta ta saida cikin kasuwanni iri-iri na ɗaya na biyu ta ce kuma mace tana da inci a bata wuri ta yi noma in ta yi noma ta samu albarkacin gona ta yi kiwo tana iya ta sarrafa kayan noma tana iya ta taimaka ma kanta abincin da za ta ci cikin sarrafa kayan gona da kayan kiwo shi ma wani fanni ne da yake ba mace ta samu samu jarri wanda za ta ɗaukan ɗawainiyarta kuma cikin wannan ma ba ta bar mata ba cikin sarrafa kayan gonan nan ta ce ya kamata mace a bata taki ta yi noma da wuri ta samu ya kamata mace a bata abincin dabbobi wannan ma'aikatanmu tana yin shi kuma partner suna kama mata tallafi kuma bancin wannan wanda ana koya musu formation wanda za su yi sarrafa kaza ya zam kaza ya zam kaza har ya zam kaza wanda za a kai kasuwa a saida a samu riba yanzu kuma ta komo kashi na uku ta ce microcredit of farm paske wani aiki in ana yin shi in babu tallafin kuɗi ba a ci gaba menene tallafin kuɗi in kina transformation kina da abincin baki da ki siyo kaza ki gama kaza ki gama kaza kenan karhin ki zai dan rage kenan dan a kara mata karhi sai ake bata dan bashi eh, ma'aikatan mu na bada bashi partner su ma suna ba mata bashi a ba su dan lokaci su maido su je duka dai dan a samu ci gaba mu dawo wajen naku cewa da uwar gidan zabairu wato Hauwa Ɗanladi shugabar kungiyar mata fidda takaici. Shin kina iya gaya mana a halin yanzu mata nawa ne suke a cikin kungiyar ku suke aiki? Yanzu dai yanzu mata mun kai sattin har da shidda. Mhm. Mm, man gujiya ne muke yi muna sai da Kuma mun samu horo bisa kan yanda za mu yi sabili. to baya ga shi wannan aikin da kuke idan kuka sai da kuka samu kuka yi kayayyakin kuna da wurin da kuke kai su ne ko kuma anan kuke sai da su taken ki to yanzu mu yanda muka fara yi kahin a yi karhi in aka yi shi sai mu ce to tun da cikin gungun nan akwai masu tuya akwai masu um, um, haki kenan sai su ebi abin da suke so masu haki su ebi abin da suke so masu e, tuya su ebi abin da suke so amma samudi da yake diman shi ne muke yin shi ma samdi ku kawo min kuɗi a sai gujiya a gyara ta nan take yanke kenan laddi diman shi sai a zo a soya a yi abin gaɗin shi sauran da aka yi kuma muna badawa kawa haka wa'anda ba su cikin gungun kamar yan an san masu sosai a kai musu su masu saye su ba mu kuɗin kanan ne muke kuma in mun tara akwai masu zawwa su masu saye wa'anda ba cikin gungun suke ba kamar shi sabulin da muka yi in aka yi wanga abu cikin gungun akwai waɗanda ke tahiya in za su wani biki hakan ga ko wani abu suna tahiya da shi suna saidawa suna kawowa haka nan ne muke abin gadin akwai baje kole da ake yi na gwada kusa'o'i na ɗiya mata mm. shin kun taɓa zuwa irin wannan ba mu taɓa zuwa ba fi sabilillah ba mu taɓa zuwa ko ina ba mm. Mm, bakin mu daina mai yi kuma bakin mu nan ne muke kayan mu nan ne suke ɗauka su saido ko zuwa mara duka ba mu taba zuwa ba bakin mu mai yi mm-hmm, mm-hmm. to madalla mun sake dawowa kanki mu koma a bangaren naku wato hajiya laure ibrahim uwar gidan lawan sallo shugabar cooperative eh, kariyar mutunci shin kuna iya ku bayyana mana ku idan kuka sarrafa kayayyakin kuna da wurin da kuke kai su ko kuma irin na su wato madan zabairu ne a nan kaɗai kuke sai da baku ku iya kai su waje munan bisa ga sarrafa kayan gona mhm. mun yi na ɗaya muna zuwa fuwar mun je yamai mun je maraɗi kwalliya mun je zandar mm, sabuwa mun je agadis ba inda da ci kwabba sarrafa kayan gona saboda in zamu ta fuwar sai mun yi kaya da yawa mun yi kaya da yawa muna yin dage na hatsi wasu na su muna yin mai na riɗi wasu na su muna yin mai na kwakwa wasu na su saboda man kwakwa da riɗi ne ke ba da farmasiya a tele na gani kuma na ɗauka na yi basira in ubangiji allah ya baka ita sai ka in allah ya ce maka ya ce aka ce in yana son ka baka kajin boli kayan gona ba irin abin da ba mu sarrafawa sarrafa wake da shi maka hutu shi ya huda sunanmu kuma da shi maka ci kwaf maraji kwalliya yi na ɗaya da yake da union je akwai union akwai kariyar mutunci cooperative kariyar mutunci union ta yi na biyu muka yi na ɗaya muka yi na biyu bisa sarrafa kayan gona a yanzu kun ba mu nau'i nau'i wuraren da kuka je kuka kai kayan kuma kuka samu galaba mhm. shin kuna iya gyara mana dalla dalla a wannan fuwar ta wuri kaza ga abin da muka sarrafa ga abin da muka sarrafa shakka mu mhm. fuwar ta maradi mun yi dubala ta wake mun yi biski na wake mun yi sabageti na wake mun yi garin dan wake mun yi gari na na wake mun yi tuwon bula na wake mun yi garin rugu na wake to kamar a cikin waɗannan da kuka yi wannan ne ci galaba wallahi dubala biski nan muka samu na ɗaya muka samu na biyu hajiya mun sake dawowa kanku wato madama nana haishatu wani haruna ta ma'aikatar da ke kula da cigaban ya mata da kuma kariyar wato yara aiki na gubaman na mata aiki ne wanda yake bukatar tallafi yake bukatar kudade shin wani irin tallafi kuke masu wannan mata to masu aiki muna ba su kredi don su shi su kara bunƙasa ayyukansu wala kuma muna musu horo gurfama an yi shi sabo sai ya samu horo kenan kowace mace ta ta san ina za ta dawowa ba kara zube ba horo biskan vi associative da biskan gestion dukiya kadara kuɗi ga yaya za a adana ta yaya dala za ta kadala ya dala goma za ta kadala ɗari duk ana koya musu kuma ni na ji daɗin tambayoyin ga da kuka yi mini a 2019 punilu ta kawo horo ma mata ma ma 25 na gari ma 25 na daji su 'yan daji an koya musu kan lasa da wanda za su sarrafa wake su yi shi wasa-wasa su yi shi taliya 'yan cikin gari an ku koya musu yaya za su kama riɗi su markaɗe shi ya zama mai kuma su hidda kulikulin shi kuma yanzu gurfa makin nan da muka koya an ka koya musu horon nan a cikin ma'aikatan mu wallahi suna suna cin unhwanin shi tunda ba a jima ba waɗansu sun kirai da sun ce kan wallasa suke so na kaza na kirai gurfamakin da suka yi firizidan na ce kuna suka ce sun ba ni sati ɗaya za mu yi mu kawo muku kun ga wannan cigaba gaba ne mm, kumbancin wannan bara cikin nan promotion de la femme avec le plan international avec covid 19 an ka ce da aje a sai ni ƙasar waje suka je suka kira ni can ma'aikatarsu suka ce yaya ni na ce mun ɗauki alkawali mm. mun ɗauki alkawali akwai gurin famakin da anka koya musu yaya za su yi sabini kuma za su zakkuwa su yi muku sabinin nan ta ce sabini dubu ɗari kaza suke so kahin rana kaza na ce to insha Allah mata suna nan kuma za su yi aiki wallahi matan nan gurfamakin nan su suka zo suka tsara aikin su na ma'aikatan mu ga wanda za su hawa da dare su yi kaza ga wanda za su zakuwa da rana su yi kaza ga wanda za su yi kaza ga wanda za su yi ma abincin da za su ci kenan in an zo ba a koma gida sai kwana kuma ga wanda za su zakuwa su tsare kaya kun gani duka wannan in babu horo ba iyawa abin da suka yi aikin miliyan uku suka yi kuma su suka yi kwamitin suka raba Su suka yi ambalashi wallahi nake ce miki inda kin hoda min da na ka miki kan sabuni guda kin je kin aiki da shi ki yi kwamfare kin shi da sabunin da za a ka miki daga Nigeria ya ma yi shi sai suka yi sabuni kala kala uku da mai na mai wanda yake aiki da man kwakwa da wanda yake da glycerin da sabuni simple haka suka yi su to kun gani ma wannan ci gaba ne kuma su da suka samu suka raba kuma an kaje kuma wannan kudi kuma ta zama ta uwa ta zama ta uwa kuma za ta kawo ta riba to kenan yanzu in ba a horon nan yaya za a yi don shi yasa mu ana yin tallafi na waye kai yanzu matan na lai gurfa makin nan sun yi gurfa ma sun koma suna yin union daga union sun koma federation shekaran jiya mun ga rezo kuma za su yi masha Allah duk wannan ci gaba ne kuma in ana yin gurfa ma ana yin gurfa ma ana samun leader lai leader feminin mata masu jagoranci to in mace tana jagoranci cikin gurfuma mata yi jagorancin federation kenan ko haraka politika ya zo tana jagoranci don kenan kun ga makin nan yana ka unhwani yana waye ma mata kai kuma in an haɗu ana aiki akwai wanda ilimin shi ya na wani kuma ana haɗa musu in an haɗu tare tsintsiya maɗar minki ɗaya gurin magashi mu cin mishi kuma ba zakwa za ku da kun yi gurfama ku yi kwanci a'a sai kun fara asusu da karamin asusu akan bamban asusu sun sani da eh, tarbacin shika shika ko ɗari ɗari hamsin hamsin sai ki gane su wagga suna aiki suna zuba har ya kai ma sun kai asusun miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar har ya kai ma in suna biki gidajensu sun san ya za su yi su hiddo asusu su ta yi makama watansu ta yi bikinta da kyau a yi komi da komi a gane ma juna hajiya yau idan aka ce zama da mata ba ɗaya ba biyu ba uku ba abu ne wanda yake sai da haƙuri shin yaya ne kuke tafiyar da su wannan matan wato hajiya laure wallahi kamar yadda ka ji hajiya na na ta ce tsinciya maɗalmi guda akwai hudu ba wadda duka in mun je kamar yadda muka zamana nan sai mun yi watiya kuma sai na ka hudu ba saboda akwai malaman makaranta ciki akwai masu karatu kamar wannan din makaranta suke zuwa ni ma makaranta nake zuwa kuma mu duk mun yi nisa yanzu kamar makaranta muhammadiyya ta buɗe mu kowa kai duk macen da ke zuwa makaranta tsogumi ba nata bane kenan kuma in aka ji za a aikin nan kuma sai an yi tilawa an yi hudu ba mun zo ya uwa ɗaya uba ɗaya nan kamar ɗaki ɗaya muke mu yan uwa ɗaya uba ɗaya ne in kin jin ni muke. ana ku bangaren gidan zabairu kamar ya ne kuke tafiyar da wato harkokin na matan a bangaren ƙungiyar taku. harakokinmu yadda muke tahe da su shi komi dama gungunni da na aza sai da na ce ni ban san tashin hankali ba ni san shi ba ni san mai shi kenan wannan hudu ba ita ce na fara wanga abu in ka san tsegumi za ka kama ka kama shiga cikin kunje mu ba ma shiga ba ko can in an tahiya ta yi nisa in dai da tsegumi za ka yi kaka in ka san ka kawo tsegumi ka shiga kenan kuma in aka zo kullum ragamu wannan sai mun yi wannan hudu ba kullum sai mun yi wannan jawo kai kullum sai mun sensibilisation duk inda muka ga mun sensibilisation din nan yin ta ne muke yi ba ma sai a gungu ba kawai ko wani tsegumi ka ji can ya taso na kusa gare ka kamar kungiya ta kusa gare ka ana ma kira mu mu je mu gani wannan wuta mu yayyawa mata ruwan sanyi kafin ta tashi tuma da lakahin dai mu ci gaba da hirar tamu sai mu saurari ra'ayoyin wasu mata da muka ɗauko muku dangance wato da shiga ƙungiya ko kuma gungu. ni da ban san ba ko ne asusu amma yanzu da ake koya mana na samu karuwa sosai tun yanzu haka tumkiya nawa na sayar da kuɗin asusu na na samu karuwa sosai na sami ilimi sosai tun da duk sati ajiya miki surtu ma ni mai sana'a kullum ni kullum abincin zaka daga tasha nake sai da tuwo to asusun wannan shi ya jawo mana hankalin jin daɗin kasuwa mun samu karuwa sosai masha Allah gaskiya na kungiyar kama da yanzu wannan shekara ta ta goma ce tun da fari mu mu goma ne to he mutane suke ganin alfaharin da muke a ciki suna gani muna suna muna birge su suka ce suna so su shiga muka ce duk wanda yake so ya shiga kohol mu a bude take kowa in zai shigo sai ya bada shika biyu sai a sahi yanzu mu mu 41 da hwari garin dan wake da dan wake haka da wasa wasa kuma he da muka yi muka samu wata proje ta zo ta kama mana suka zo aka mana horo aka koya mana kuskuskin wake taliya aka koya mana hada wani horar wake aka wannan kin mana an zo nan an mana horo mun je da magara an mana horo a maraɗi ma an mana horo kuma manyan babbar mu ta je hal burkina kayan da muke anan muke dan sassaidawa in ba fuwar ba aka samu haka da dala goma goma muke yi ya muka mai da ishirin ishirin duk sati ishirin ishirin da muka tara kudi muka je muka siyo wake buhu guda sai muka fara aiki da shi yanzu kullum a kungiyar wake muna ajiya kuɗi dala 20-20 muna tarawa saboda in wani abu ya samu ya aji ai ko sabga ake yi ko mutuwa ya dan ɗauka aji a baiwa mutum haka da muke yi. to madalla kun ji dai ra'ayoyin wasu mata da muka saurara ɗaya shugabar gungu ce ɗaya kuma tana daga cikin matan da suke a cikin wannan kungiya shin menene ra'ayinku a game da muka abin da muka saurara daga wannan mata wato gida hajiya laure madam ibrahim wadda ta faɗa kungiyarsa ta shekara goma ba mhm. kenan sai in ce wannan abin da dan ban sami hili ba da maganar matazan ɗaya da duka an ba mu horo tali to kenan duk dai kamar ko da aka faɗa na cewa an da muka yi horo ne tali mhm. kenan da aikin mu guda ne kenan kuma ita wagga yarinya wadda ta ce gashi gashi ana asusu gaya gaya tana ajiya har da haka ne haka ne duk macen da ke cikin kungiya in dai mace ce wadda ta ta dan kishin kanta kuma dan kishin kungiyar nan to sai ta samu wani abu ta dani tunda mu yanzu akwai wanda duk sun biya mu diyan salakwal da sana'o'in ga madalla to me ra'ayinku madam mazabairu a game da abin da muka sa daga wannan matan ra'ayina ni dai na farko za ni jinjina mata wannan wadda ta ce ita yanzu tunda ta shiga kumjiya gashi ta san yadda za ta yi ta yi asusu da bata san asusu ba bata iya shi ba kenan kun ga na farko ta ci riba kun ga mm, mm, mm, daɗin kunjiya kenan ta hiddo na farko daɗin ƙunjiya ga jarinta na bunƙasa kenan gaba ita wannan baiwa Allah za ta jawo wasu su zan ƙalƙashinta kenan kun gani daga ita ɗai aikin ta bunƙasa kuma ta sa ma wasu aiki kenan kun ga ci gaba ya sa kun ga kenan ɗiya mata in aka ci gaba da ƙumjiyar nan za mu zama madibi zaman nan kara zube za mu barin shi kenan kowa za ta samun aikin yi kenan kun gani nan ci gaba ya samu ɗiyanmu ci gabanmu mu matan ci gaban ɗiyanmu ci gaban mazajenmu kenan ci gaban karkara duka kenan mm, mm, ƙasa ma za ta ci gaba kenan mata in muka gama kanmu to alhamdulillahi ci gaba ya samu kenan abin da muke so yanzu ni a ƙara ma waye ma matan nan kai in suna yi su riƙe da kyau kas su sake kas su sake kuma su ɗora jawo hankalin wasu waɗanda ke kusa gare su suna sanya su ciki kenan kun gani harakokin mata in ana tahiya cikin ƙungiyar nan za a samu ga aikin ƙungiyar kuma za a yaɗuwa ga aikin ka na ƙungiya ga aiki can naka na daban wanda baka dogara kan abin da za a jira baka dogara kan wani baka dogara kan aikin ka da Allah kenan ni abin da za ni eh madam uh, nana aishatu shin me kika ji daga furcin waɗannan matan guda biyu to ni dai godiya ce muke musu kuma wanga duka karhin aikin ma'aikatan mu ce ita take bunƙasa ayyukan mata take so ta yi yaƙi da talaucin mata ta kawo ci gaban mata kuma a yi yaƙi da armen gaugawa na yara ƙanƙana tunda lissafi ya gwada har mace tana da talauci kenan kullum gari koma baya zai yi bangare mai yawa in bai tashi ya kama kanshi ba bai shiga cikin ɗawainiyar ba neman kuɗi ba don ya cimma gurin shi don ya tashi kanshi da kanshi kenan ba a samun ci gaba kenan gurin ma'aikatanmu da kuma masu hannu da shuni masu neman a yaƙi da talauci gurin su don mata su tashi su kama sana'a su yi sana'a cikin da za ta kawo musu riba riba ta zama uwa uwa kuma ta kuma ta zama riba a cikin wanga zan ce zan ba da wani wani dan example kwanakin nan mun yi aiki da waɗansu gurfuma da man gujiya suka fara suka yi asusu kuɗinsu na asusu ba su raba ba tunda muna ga waɗansu ƙungiyoyi sai su ce arabi arabi kamar babu hankuri kin san ka ƙungiya tana son hankuri kullum muna cewa sai kun yi hankuri sai kun yi hankuri kuma don shi yasa ake sa kwamiti mai kula da kwamiti mai bincike cikin tsarin ayyukan ƙungiyoyi yanzu suna nan suna nan ba su raba kuɗinsu na asusu ba suka je suka she bisashe suka sai kayan abincin bisashe suka tara layya ta zo suka saida suka zo suka ci hajiya ga abin da muka samu na ce to kun gani a lokacin nan kuna ku hiddo wata uwa kuma tsakankanin ku sai ku raba kaɗan kaɗan wadda wadda take ƴar ƙaramar sana'a ta gida dan sana'a ta ɗan tashi ko ba gaskiya ba in yakin talaucin mata suka kare arman gaugawa karewa zai yi kenan mace za ta kama ma diyarta mace ta yi karatu ta je ta yi lakwal ta ba ta dama ta yi karatu kuma ta cimma gurinta ko ba gaskiya ba eh madam hajiya kuma in ci hajiya laure madam ibrahim shin irin gudunmawa ce zama cikin kungiya yake kawowa ga rayuwar yanzu wannan irin gudunmawa da zame da cikin gungu duk gungu duka tunda yanzu mu in an yi zancen gungu ɗaya biyu ba a wuce namu saboda mi saboda mun ci gaba yanzu duk kamar na ce miki daga mace sha biyu muka koma ashirin daga ashirin mun koma talatin kenan akwai lokacin da na ce miki ai an naɗa an girka ƙungiya ƙungiya da aka kwan biyu an mata wa'adin shekaru aka karya biro aka koma Allah ya sa kuma na koma yanzu muna ta yadda al'amari duk daga mace 20 ɗin mun zan talatin wasu suka ce muka ce to a ɗan raba in mata sun yaba da yadda aka tsugumi sai ya shigo masha Allah aka kasa kun ji ko mu yanzu da talatin muke kuma macen nan talatin ba wadda ba ta da takarda haihuwa ba wadda ba ta da karti ba wadda ba ta da nasunaliti kap kenan sai in ci ci gaba ne duk projen da ya shigo ya biɗi gungunmu ya ce mana yana son mata kaza suna da takardu kaza kaza kaza sai an kai mai za na ce wannan ci gaba ne kenan babu duk gungun da jan hankalin da nake ya samu matan shi a samu duk kowace mace tana takar rayuwa tana da karti tana da nasunalite to kenan dai kun gani ba abin da za yi ai baka shiga ciki ba kenan kuma takardu ta san daraja su diyanta duka waɗanda ke rikwalkin gaba a samu matsala haka sai in ce to mu ci gaba ne mun ci gaba ko da kwana aka ta damu na duk wadda ke cikin gungun nan macen talatin ta ba da wani labari kenan alhamdulillah sai mu ce muna sa yan uwan su kai kaman mu amma suna ihu ce mun sun samu sa su wuce to mu dai muna godiya ga Allah da ya ba mu basira kuma muka zan cikin al'amarin nan yanzu ma haka diyata ban cewa komi ko yanzu kan waga ta akwai waɗanda muka hira da su suna bukatocin matan masu su kama aiki kenan sai mu ci alhamdulillah a naku bangaren wato gidan zabiru shin ya hulɗa ku take da sauran ƙungiyoyin mata to alhamdulillah tunda muna hulɗa ƙwarai ma da kingin ƙungiyoyin mata hulɗan nan da muke kun dai tunda cikin kungiya ka san haɗin kai akwai ka san halin zamantakewa ta rayuwa to wannan haɗin kan nan da ke akwai da halin zamantakewa nan shi ke sa muna tahiya muna sa hulɗa tsakaninmu da wasu ƙungiyoyi ko koma abun da muka gani muna suna cikin abin da suke yi mu ba min shi muna tambayar shawarar su yaya ne kuke yin hakan ga suna kuma kawun mu shawara kuma suna kawun mu tallahin da haka za ku yi haka za ku yi ko in wani abu ya mu cikas hakan ga cikin kun san eh, zamantakewa akwai wani abun ko ka iya shi yana kubce maka to wannan baiwa Allah muna zuwa gare ta muna neman shawararta kinan hulɗa mu tsakanin mu da na garin ma akwai ta kullum kuma haddaji ma tunda haddaji akwai kunjoyin da ke kiran musu ce kai mun ga kun yi nisa ku wannan abu ku zo ku ba mu ku waye mu kai ku kawo mu gudunmoku yanda za mu aza kunjiyar nan mun aza kungiya amma ba ta yi wace husa'a ce kuka yi wace husa'a ce kuka yi yaya ne zami yaya ne zami muna kai musu wannan tallahi muna kai musu wannan waye kai tunda yanzu nan duk kewayen ga in kuka je ga kungiya kuka ce mata hawa zabairu ko hajiya laure sun sani kenan sun san gudunmuwa da ake kawo musu kuma su ma suna kawo mu gudunmuwa tunda ni in cuɗe ka ne kowa na cuɗa kowa ne mu ba mu ce ba muna gaba gare su su ba su ce ba suna ƙasa gare mu kenan kowa yana kwamfletan juna ne kenan harakan mu alhamdulillah kai mu har maza ma suna neman mm, mm, wanga abu gudunmuwa mu hmm, ta nan kawai in sun aza kungiya ta kasa ko ko ma kiwon ne ko noman ne ko mine ne suna tambayar mutum da sun ce ku je ku gaya ma mushinin gona su zo su kama mu bisa haka tunda ku ba ku san fannin wannan ba kenan muna zuwa mu gaya mu mushan gona mu ce kungiya kaza ta manoma tana son a musu kaza a musu kaza ko ku ga abin da ke gare su suna son kakane za su sayo taki kakane za su samu abin heshe kakane za su yi cira ko wani abun ga kenan kun gani akwai hulɗa kwarai tsakanin da sauran kungiyoyi yanzu wato hajiya laure ta bayyana mana cewa kamar su a bangaren ƙungiyar su matan da suke tare da su gaba kidin su an waye musu kai kan mahimmancin sanin takardun zama dan kasa mhm. shin a taku ƙungiyar ku kuma to sa kuke koya mata to sa mu gaskiya mu ma muna yin takardun aihuwan nan duka muna yin duka komi da komi amma kuma kun san muna ba husa'ar da muke yi bisa kan takardun haihuwa nan ba ka yi takardun haihuwa ba ka aje su ko ko ka yi menene akwai abubuwa da yawa da ake yi kamar yanzu su zama shiga siyasa tunda mu duka 'yan siyasa ne shiga siyasa in ka yi takardun ma yanzu mata kun gani a da mu 'yan tura mota ne mu tura maza su tahi su bar mu amma yanzu gwagwarmaya da ake yi can sama ta sabko ƙasa kenan in ka yi takardun haihuwan nan in maimakon ka tahi ka tura motan nan kai kai ma ka zama eh, a tura maka motan nan kenan eh, muna waye musu kai da in ma kun yi takardu ku amfani takardunku ku aza su ga wannan muna waye musu kan harkar shiga siyasa ga shi yaya ne za ku ya ne za ku ya ne za ku ku samu ku aza takara in kuma kun aza takara ku bi abu kuma ku an ce ku kasa ku tsari ka san yadda za ka in ka aza takararka ka bi ta sau da ƙawa muna musu wannan waye kai bisa kan wannan madalla idan muka koma wajen naku wato hajiya laure yau dan ana ayyuka mata sukan zo su wuni su kutum wurin sana'a inda kuke aikin ku alhali gida da yara kuma da mai gida shin wani irin tsari ne suke yi dai zamanto cewa su wa'ancan kin ka shiga hakkin su jalladiya takin haɗo <coughs> da ke mana kaikai dama mu cikin kungiya mun yi kwamiti kwamiti mace ba ta tahowa wurin sarrafa wake da za ta samu awa hudu biyar babu tsari akwai mai mata biyu kuma duk suna cikin kungiyar kenan wadda ta san tana aiki ran nan ka su ta tsaya ta yi biyan bukatocin armanta gobe haka in kuma mace ɗaya ce akwai wani asusu da muka yi wanda shi dama wannan ɗibar shi ake a ba mace mai miji guda ta kula da mijinta can gida abin nan kin ga mu inda muke jan hankalin mazaje kenan in kin taho akwai mai miki aiki in hura ce kin bada an da kin biya ki koma gida ki dama mai gida ba laifi bane in kuma masu abincin rana ne tunda mu hadda ma'aikata mu ce to za mu baki dan tallahi ki kara da naki ki kyautata lada ta ki ci to kun ji yanda muke yi masha Allah ba haka nan muke tabi kuma ai mun san daraja aure eh mana ba daraja aure a zo a yi ayo sai an kyautata masha Allah masha Allah san kyautata to madalla ina ganin cewa dai nan muka zo karshen muhawara mu amma kahin mu tattara ina so in ji ɗaya bayan ɗaya ku bayyana mana shin wani irin shawari ke gare ku don ganin cewa su wannan ayyukan na sana'o'i da mata suke yi a cikin ƙungiyoyi daban-daban sun samu sun bunƙasa sun ci gaba mu suma da ku wato hajiya laure yanzu mu dai kamar yanda ya ta cika tambaye ni sai in ce tu mu ba nan ba ko mana ɗin mai Ko da takwas ke da ba inda ba a san gungunmu ba kenan an ci gaba kenan haka muke son kowa ya yi komin din ga takwas ba nan maka tsaya ba rijin kenan hayya mai hakkai kasashen duniya ke ya ta mu har da kasar waje da wayoyin mutanen mu wanda suka yi aiki da su ana mu mutalhu sai wani ya yi waya ya ce yana son abu kaza abu kazan nan sai a zuwa da gaugawa a yi taron gauga a ce to an yi kaza kaza da kaza sai a gama gaba ɗaya a yi aika abin kenan sai in ce mu muna son a yi koyi da mu ba don mai kowa ke ba mai kowa ke ba mai kowa dubara ba haƙuri ne kamar yadda madam ta ce a yi haƙuri a samu ci gaba ci gaba ko inda aka same shi to alhamdulillah komi ya samu mu dai yanzu sai in ce miki diyata alhamdulillah in dai a sarrafa kayan gona a sarrafa ke kin san dai aiman kwakwa kasan maradi akwai wuya to ni nan kasan maradi man kwaka ko yanzu inda na san ina tarda ginin da na kawo miki ban yi kwana ishirin ba da koya mata man na kwakwa a hudda shi akwai yanda za a yi na karkara su hudda akwai na mutanen maraya masu kura akwai wa'anda can karkara ba su da kuran akwai nasu kowane ne akwai kowa ana iya bashi kuma kowa na wa'anda gungun da na koya ma yanzu ya mai suke aika shi ana saida saboda litar din shi jaka goma sha biyar litar ɗin man riɗi ne jaka biyar to haka wallahi mata na yi to wani ci gaba yi wannan ah? kuma sai muka ba su jawabi duk mace kalkashin mijinta take duk in ta samu mijinta ya samu kalkice ki nemi kin samu ki zan ka gwada ma mai gida in bai riba ki samu ko ba gaskiya ba mu mun ce kan macen da ta rena mijinta in tana son ma kasuwa ta ta dauko to mu sai mu ce cikin matan mu ban ce ba a'a akwai ko babu alhamdulillah muna son mata na gari su yi koyi eh, muna ƙara tallata musu alhamdulillah a naku bangaren wato gidan zabiru ta kungiyar mata wato fidda takaici shin wani irin kokarin kuke ne kamata a yi wa shawara ke gari kudin zaman cewa wanga kasancewa mata a cikin ƙungiyoyi daban-daban ya bunƙasa ya ci gaba yanzu dai shawarar da za na bada na farko a yawaita jan hankali yawanta jan hankali ana waye ma mata kai birni da ƙauye kenan shi ne na farko tunda lalle an gane amma akwai sauran na a kaba wasu gane wannan tasu ya ke kuma waɗanda suke ba da horon nan kawai bisa gungunan nan bisa aikin nan da suke yi don allah a ɗora bi sau da ƙafa bi sau da ƙafa shi ma yana bunƙasa ƙungiya yana bunƙasa ayyukan ƙungiya tunda in ba a bi sau da ƙafa nan wasu suna iya farawa su tahiya su ko ko wasu suna iya farawa su bari ma duka kenan bi sau da ƙafan nan in ana bi sau da ƙafan nan kenan ana iya tardawa kawai in ƙungiya tana da matsaloli nan ma ana iya shawo kan shi tunda ko da muna yi kun san yau da gobe an ce sai Allah amma in ana bi sau da ƙahon nan ana ƙara waye kan nan ana ƙara jan hankalinsu kenan komi bunƙasa duka bunƙasa ƙungiya tana tahiya tunda ana ga zamantakewa ana koya muku ga hulɗa tsakaninku ga dubarori kala-kala husa'o'i Allah ya ba mata kenan ana bi sau da ƙahon nan sun san ana biye da su sun san ba za su tahiya kar zuba ba za su saki ba kenan kuma tallahin nan in ma ana CV din a ɗora diba masu ɗan ƙaramin ƙarfi ana ƙara tallafa musu kuma ana ƙara jan hankalinsu ana ƙara jaddada musu da rayuwa kwayo sai ka tashi tsayin daka yan magana na cewa mako da ana cewa allah ya ce tashi in tai daka in kana zamnan nan ba wani abu sai dai ka ci takaicin takaicin nan ba za a hidda ba kenan shi ne muke so cv din nan da waye kai waye kai bai yawa madalla mun gode idan muka dawo bangaren naku wato ulgidan haruna na na aishatu ta ma'aikatar da ke kula da ci gaban ɗaya mata da kariyar yara wani shawari ke gare ku don ya zamanto cewa wannan sa kai da mata suka yi cikin ƙungiyoyi suke gudanar da sana'o'i daban-daban ya ƙaru ya bunƙasa ya ci gaba sosai to abin da ake so taimako tunda duk aikin da kake yin kana samun taimako yana ci gaba kuma garin mai komin takwas gare shi muna so Allah ya bamu duka garuruwan nan duka na komin takwas mu kewaye su duka mu mata suke yi kenan muna son masu hannu da shuni su ƙara tallafa muna mata suna son a ƙara tallafa musu waɗansu wani garin kaza ne ba su da wani garin kaza ne ba su da kenan duk kowane gari abin da babu a ƙara tallafa su samu ƙarfi kuma wannan jari da ake ba su kredi mikro kredi a tada shi a ƙara shi tun da yanzu ko mata sun gamu suna aiki in ba su da ɗan jari da za su sai wani abu su ƙara abin ko an koma an yi sai ya karye kuma wannan da tanti ta ce sufi sufi yana da daɗi an je gungu an baku formation an je gungu an baku dukiya ba ai sufi ba yaya kuka ce kun san harkar mata nan nan za a watsi ko a ce a rabe amma in ana sufi kai da kai ana zuwa ana diba sun san ke abin na ana nan gaba shi karhi kenan suna kama jikinsu ka kai masu da shuni sun yi wani wuri ba sun kyale wani wuri bai su warin nan sun tashi sun san ciwon kansu sun kama su ko ba gaskiya ba to yan uwana mata ban da kwanci ku ce a'a wani in ba mu a'a mu tashi tsaye da kanmu wallahi kun ji an da yan wani gani suka ce a ba mu a ba mu kullum a ba mu akwai ciwo da a ba ka kihi ka ci gwamma aku wala abin da ake so dai kowa ya tashi madalla ina ganin tare duka duka dai muka zo karshen muhawarar ta mutuyo wadda ta tattauna kan mata da cin gishin kai wace rawa ce kungiyoyi ko kuma gungun mata ke takawa a game da wato samun cin gishin kan na ɗiya mata a mayaye. kun saurare mu tare da ban hannun uwar gidan haruna nana aishatu ta ma'aikatar da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara da kuma wato hajiya laure ibrahim uwar gidan lawan sallau wadda take shugabar kungiyar mata cooperative kariyar mutunci da kuma uwar gidan zabairu hawa ɗanladi shugabar kungiyar mata fidda takaici kamar ku da bakin wato bakin namu shi dai mata wato kasance su a cikin kungiya wani babban ci gaba ne domin sukan samu cin gishin kansu da kansu sukan magance wasu su sannan kuma sukan lura sosai da iyalansu da kuma ci gaban kasa ga baki ɗaya a madadin kowa da kwani hawa usman nake mana sallama sai kuma na lokacin allah yarda mu kasance lafiya Bahía.